maganarta waye yanka arewar turawan mulkin mallaka ne kuma sun yi ne don convenience na governance a wancan lokaci now sai aka zo aka ga cewa wannan ukun baya ba da convenience na governance saboda haka sai aka zo aka yanka aka mayar da shi goma sha biyu ko ba haka ba ne lokacin general gawan aka koma jiha tara kai aka mayar da shi tara aka dawo aka mayar da shi sha biyu aka dawo aka mayar da shi har aka zo aka yi talatin amma har yanzu muna da muna da hang over na wancan yankawar da turawa suka yi yana neman ya hana mu ci gaba da kayi magana sai 'yan kudu su ce a raba a a yi restructuring ake cewa ko me restructuring a sake fasali to aje a yi ta yi in ba a cire wannan mayan ba domin idan mutum ya cuci najeriya sai a fake da cewa ɗan arewa ne kar sai 'yan arewa su goyi bayan shi bayan ya cuci najeriya ko kuma ɗan kudu sai 'yan kudu su goyi bayan shi bayan ya cuci najeriya na biyu ƙabilanci idan ba mu cire wannan ƙabilancin a ƙasar nan ba ƙasar ba za ta gyaru ba saboda kowa ya tashi zaluntan mu sai ya ce wai ai shi bahaushe ne ha kowa ya tashi zaluntan mu sai ya ce ai shi bahaushe ne bayan kuma ya cuce mu ya hada da bahaushe da inyamuri da berabe ya cuta amma shi kenan sai ya zo ya makale a jikin a jikin hausawa wai wai wai don shi bahaushe ne kana bahaushen ka cuce mu wai kar mu tona wa junan mu asiri ta ina muka zama juna ɗaya da mugu ni ba juna ta bace mugu wallahi duk wanda yake mugu mai cutar Najeriya wallahi ni ba juna ta bane ba mu haɗu da shi ba ba inda ya abin da ya haɗa mu da shi wannan yare da ka ga ina yi ban sanya aka yi na fara yin shi ba haka Allah ya halicce ni da shi bai bambanta bai fidda ni daga mutum ba kuma mutum shine wanda baya cutar mutane na uku shine addini sai mutum ya ta cutan mutane sai a je coci a kare shi ko kuma a zo masallaci a ce ai shi musulmi ne yana musulmin ya cuce mu ku fito mu adalci ma mu domin mu zauna lafiya shi ne abin da zai gyara najeriya in ba haka ba kuma ku gane ina gaya maka kai musulmi ka gane idan aka ce za a yi maganar addini a najeriya za a sa addini ya zama shine shinga ko yare ya zama shine shinge ko wani abu ya zama shi bangare eh, ya zama shine shinge kullum mu ake cuta zan ma misali ɗaya tak abin da kirista zai faɗa a coci fasto zai faɗa a coci a najeriyance ya je kwanta a gidansa liman bai sai faɗa ba ka lura da wannan ka lura da wannan da kyau ba abin da ba sa faɗa a coci inda ya shafi najeriya amma liman bai isa ya faɗa ba yana faɗa za ka ji an ce 'yan kwamiti ko wane ne sun kira shi ka lura da cewa maganar ƙasar nan yanzu an fara ma ƙoƙarin a ce ma maganar ma wai a tausaya maka don kana ɗan arewa ma an kusa a daina ta Shi ne maganan me sunan rabon makami a ƙasa yake eh kwata system ko federal character ba mataimakin shugaban ƙasa ya fara cewa babu ba ya fara cewa a cire ko ba haka ba ne daman dan suwa aka yi daman dan suwa aka yi dan ragwage aka yi mu tashi mu farka mu gane fa cewa ƙasan nan za mu koma mu zama bayin bayi ba ma bayi ba bayin bayi za mu zama a ƙasan nan idan ba mu waye ba don yanzu mun riga mun zama bayi a ƙasar nan mu ne ake kashe mu mu ne ake sace mu ake garkuwa da mu mu ne ake kaza da kaza da kaza to mu farka sai mu gyara abin da muka ɓata da kanmu sai ce innaman najwa min ash-shaytan وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى من الشيطان meeting kawai secret meetings tattaunawa da ake yi wacce ba ake yin akan sabon Allah da ƙetare iyaka mina shedan daga shedan take malamai sun yi ta tattauna dalilin saukar wannan aya ana ganin cewa waɗanda ba muminai ba ne suke warewa su yi mitin eh, idan suka ga muminai sai su dinga yin kaman suna kallon su kaman suna eh, abin nan don su tsorata su ko don wani abin da ya kama da wannan amma al'ibra abin da ake lura da shi shine lafazin ya game kome ana nufin kawai duk wani mitin da ba na taimako ba ba na gina bil'adama ba ba na ci gaban ƙasa ba mitin na yaya za a yi a cutar da al'umma to mina shedan daga shedan yake in ba ka sani ba yanzu maganan nan da muke yi mitins-mitins ba sun yi nisa a kan 2023 an yi nisa a Najeriya a kan maganan 2023 in kai ba ka sani ba ana nan ana shirya ya za a yi da kai nan da 2023 an gama wannan kwata ɗin wannan 2020 kake ciki kai to su suna 2023 kuma ba suna mitin ɗinya ya za su yi su karɓi mulki 2023 dan kai ba ne in kana wannan mafarkin ma ka daina wai za a yi mulkinku mulkin suwa ban ji ba me kace mulkinku mulkin ku <laughs> Allah ya sauke maka ai kai mulkin ku yana can an gama da shi mulkin su ne ko ka gane ko kar ka gane wannan duk matsalar ka ce maganan ai mulki dan talaka bata taso ba talaka ya waye kawai ya tashi ya nemi na abin hannunsa shine gaskiyar magana san ai yanzu za a yi gwamnatin mu ta talakawa ka taba ganin talaka ya yi gwamnati kai ka taba gani a ina in ma an taɓa yin mulkin talaka to tun lokacin su umar ɗan kaɗabi ne wanda yake tunanin idan akuya ta yi tuntuɓe ya samu matsala tun lokacin irin su umar ɗan abdulaziz ne wanda yake tunanin ya kamata shugaban ƙasa ya sa riga irin ta talakawa wanda yake tunanin cewa ya kamata gidan shugaban ƙasa a gari kar ya fi na kowane talaka wanda yake tunanin cewa tun da ya zama shugaban ƙasa to duk dukiyar da take gidansa a mayar da ita bai tulmali ya dawo talaka daidai da kowa irin wayannan ne suke yin gwamnatin talakawa amma yanzu yayin manni ake yi da dala da kuɗin ƙasa a auren shugabanni yayin da ake yi kenan yanzu in na yi ƙarya ka je ka tambayi youtube videos ɗin suna nan magana ce ta gaskiya talaka ka tashi ka waye ka nemi abin kanka ka yi kishin ƙasa ka yi zaɓe ranar zaɓe domin sauke haƙƙinka na ɗan ƙasa ka duba wani wanda kake ganin watakila zai ɗan iya yin wani abu kuma kar ka tsaya kana yaudarar kan kawai najeriya tana buƙatar mai gaskiya a an wuce nan ba wannan maganar ake ba magana ce ta ana buƙatar mai jan ido mai jan ido wanda zai iya karya kowa idan bai baka haƙƙinka ba Don kawai wai yana da gaskiya ba zai ɗebi kuɗin ƙasa ba wannan ai bai ishe ka ba ai daman kuɗin ba a hannunsa suke ba haka shi ba maganar ya ɗiba ake magana ba maganar in ya ba da ajiya ba za a kwashe ba maganar da ake kenan maganar in an kwasa zai iya kama wanda ya kwashe maganar da ake kenan ba maganan wai zai naɗa wanda zai taimake ka ya sa maka da tsaro ake ba magana ce ta cewa idan an kasa baka tsaro zai kamo wanda ya kasa baka tsaron maganar da ake yi kenan su kwa sun riga sun wuce nan sun san me suke so a ƙasa har suna tunanin 2023 uh, za a ba wa wane ko wane ko wane har sun jera sunan wayanda za su ba kai kuma in suka ɗauko ɗaya sun san kiɗan da za su maka da yake kai baka da ajanda da sun gama zaɓowa sun san irin kiɗan da za su maka ka yi irin wannan rawan duk wanda suka ɗauko suna da slogan ɗin da za su jefa maka ka yi wannan rawan Za ka sa ƙa'ida ka san me kake nema a ƙasar me yasa shaidan yake kira su je su yi irin mitin na, na, na, na, na cutar da al'umma ba duk mitin ne da ake yi na cutar da al'umma ba waɗanda suke da ajanda in akwai su ni ban sani ba ko babu ko akwai amma dai mafi yawa waɗanda suke mitin akan 2023 ba najeriya ce su ba wasu suna yi ne ya za su yi su ko a ba su mulki ko su raba ƙasa wasu suna yi ne to yanzu ya za a yi kar mulkin ya fita daga hannunmu wasu suna yi ne yaya za a yi in an yi mulkin su samu ministoci guda kaza kowa da irin manufarsa to amma bari mu ɗauki manufa ɗaya ko a ba mu mulki ko a raba ƙasa bari mu ɗauki wannan manufar in akwai masu ita kuma na san wallahi akwai wai wa yake tsoron a raba najeriya ne ka san wanda yake tsoron a raba najeriya dan arewa shi yake tsoron a raba najeriya domin shi ne bai shirya ba in ka ji ɗan arewa yana cewa a raba mana to ka lura da shi da kyau ka kalle shi da kyau za ka ga cewa in an raba ma bai san ina ne iyakar arewar ba in aka ce mar zo za a raba ɗin zo ka nuna mana ina ne iyakar arewar. bai ma sani ba shi amma duk wanda ya san abin da yake yi a arewa ya san arewa ce ba ta shirya ba ka san in ka samu typical ɗan arewa in aka ce a raba najeriya sai ce a raba mana ba mu muke da tumatir da albasa ba kaji wai su suke da tumatir da albasa wanda ba za su iya protecting ba noman shinkafa ya nuna maka cewa noman ma da muke cewa muna da shi ba mu da shi bari ma misali da wani abu a jihar niger kaɗai ambaliyar ruwa natural disaster ta shafe sama da kadada miliyan ɗaya duk da babu ma statistics har yanzu a gwamnatance ba a san iya kadadar da ruwa ya shafe na shinkafa ba amma a jihar niger kawai sama da kadada miliyan ɗaya ruwa ya tafi da shi amma a sani na har yau babu wata ƙwaƙwarar magana ma da aka yi a gwamnatance ni a sani na in akwai da Allah ku gaya min ƙwaƙwarar magana bayan manoman nan mafiya yawa daga cikinsu bashi suka ci suka yi wannan noman da a ce ba 'yan arewa ba ne kasa abin da zai faru da yanzu an cika jaridun ƙasan nan da cewa a yafe musu gwamnati dole ne ta yafe musu da ba 'yan arewa ba ne wallahi 'yan wasu waje ne aka ce sun ci bashin gwamnati bala'i ya afka musu to da yanzu ka ji maganganu ana ta cewa a yafe musu ai ba su suka jawo ba ai natural disaster ne ai haƙƙin ai noman da suke yi sadaukarwa ne ga gwamnati da haka gwamnati ta yafe musu amma ka ji irin wayannan kiraye-kirayen sun fito akwai wanda ya ji saboda me saboda 'yan arewa ne Allah ya soke daka ku tashi ku farka 'yan arewa mu ba ma bukatan a ɗauki haƙƙin wani a baku shi yasa muke cewa ku farka ku kwaci kanku da kanku duniya kokuwa ce ni ina goyon bayan a cire duk wani abin da yake za a baka a Najeriya don kana bangare kaza ko don kana bangare kaza duk a cire shi a fara cire maganar indijin kafin a cire maganar character commission a daina maganar indigenship a Najeriya kawai a zo a yi gwagwarmaya ɗan Najeriya mai ƙarfi ya kwata ina nufin in za a ɗauki aikin gwamnati in ka ƙware a baka wannan shi zai sa mu tashi tsaye mu daina baccin da muke za ka je ka nemi in ka isa ka tashi kana bahaushe ba kano ka je inugu ka tsaya takarar gwamna idan ka isa ka taso daga ondo ka zo ka ka tsaya a kano takarar gwamna amma yadda Najeriya haka haka amerika take in baka sani ba inda babu irin wannan a Amerika, da, da wa'annan bushawa biyu ba za su yi shugabanci a ɗan lokaci kaɗan ba da obama bai isa ya tsaya takara a, a, amerika ba da, da trump bai isa ya tsaya takara a Amerika ba in ana so a ci gaba a ƙasan nan kenan in ana so a taimaki talaka kenan ya tashi ya farka ya daina wannan mafarkin amma yanzu kana zuwa su suna iya tasowa su zo arewa su miƙe ƙafarsu ka je ka tambayi ɗan arewa ya kewaya maka arewa ya samo maka a ko'ina a cikin arewa inda ɗan kudu yake kwana a waje za ka samu akwai ka taɓa jin labari to ka dawo kuma nan ka a cikin arewan ma ka zo ka cikin garin abuja ai tana arewa ko to duk inda ka ga mai kwana a waje wane ne to me arewar ta maka kenan balle najeriya so da ka tashi tsaye ka zama mutum kawai allah ya sa mu dace to idan kun fahimci abin da ake faɗa mitin da ake yi wanda ba na 'yanta bil adama ba wanda ba na taimakon ɗan adam ba to daga shaidan yake amma yana yi ne don ya cutar da masu imani walaisa bi darrihim shay'an amma ba zai iya cutar da su da komai ba illa bi iznillah sai da izinin Allah amma ka lura da wa ake magana tukun an ce waɗanda suka yi imani ruwanka kuma ka ce mu ne ai sai ka gane kuma cewa imani fa ba abin nan ba ce ba al'ada ba ce ba yare ba ne ba ɓangaranci ba ne balle ka ce ku ne tsari ne sai kana kan shi ka zama mumini ai yanzu abin da ya bayyana a duniya shine ƙaryar imani ya kamata a rufe ta kawai a dawo a lalubi ina imanin gaskiya yake ina masu imanin gaskiya suke ku ne waɗanda Allah zai kare ku ruwanka ka ce ku ne ba ruwana ni ban yi son yi screening ba amma shi Allah yana screening illa bi iznillah sai da izinin Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna mu'minai su dogara ga Allah kar ka dogara ga komai ai abin da yasa kaga mun zauna lafiya kenan ba dan da Allah muka dogara ba da lokacin corona din nan da mun gane kuranmu Allah ya taimake mu ga Allah muka dogara sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسهوا في المجالس أكتشي ce ya ku waɗanda kuka yi imani wannan kira ne na gaya maka ɗazu ko har na ce maka guda 89 ne a cikin alkur'ani har gaya maka akwai littafi ma da aka yi akan haka har na gaya maka cewa in an ce yayon ladina amanu to ka yi ƙoƙari ka shiga don ka ɗauki saƙon to saƙon da ke cikin wannan aya wato ci gaba ne akan saƙon baya bayan an gaya muku irin yadda ya kamata a samu subject matter na meeting topic agenda na meeting bayan an gaya muku yaya ajandar meeting ta kamata ta kasance to yanzu sai aka ake so kuma a gaya muku tsarin zaman meeting din Yadda ya kamata a zauna a wajen meeting ya kamata a ce zaman yana da tsari malamai sun ce dalilin saukar wannan aya shine ana samun cunkoso a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutane na kokarin sai sun matsa kusa da shi to sai ya zama ga wasu sun zo daga baya waɗanda ya kamata a ce sun zo kusa da manzan Allah ɗin sallallahu alaihi sallama saboda buƙatarsu to amma wasu sun riga sun yi sauri sun tattare sai aka ce idza qila lakum tafassahu fil majalisi ni ba haka nake karantawa ba fil majlisi nake karantawa saboda ni ka san warshu nake yi kar ka tambaye ni dogon dalili dalili na shine kakana ita yi kasan mu wani lokacin orthodox ne mu ba ma karban canji wani lokacin kuma sai ka ga mun zama controversial kowa eh? eh ku kuma hafsa nake koya muku idan ita na ga fi sauki a gare ku ku na zamani ne mu kuma na da ne ka fahimta wato babban abu shi shine karka canja abin da yake yana da asali a yana daga cikin kurakuran da masu gyara masu wa'azi da suka zo ba na so faɗi sunan ƙungiya ko malami amma masu wa'azi da suka zo yana daga cikin kurakuran da suka yi neman kawar da abin da yake da asali ba zai yiwu ba in abu yana da asali ka bar shi yana da asali in akwai kuskure a ciki to ɗauko kuskuren ka gyara mu da aka ce mana za a ɗaga mu daga warshi sai muka ce tana da ba ta da asali ne annabi bai yi ba aka ce annabi ya yi amma an ɓata ta yi muka ce to mu abanmu a kai tun da annabi ya yi za mu nemo ina ne ɓatawan yake ina gyaran yake sai muka gane cewa ba a cewa warhiya walleli za su je ya ma wadda aka rabbuka wa makaleya wala lakira tu kairu laka min ya ba a faɗin haka amma daidai ne manzon Allah ya ce wa wadduha wallaili idza je ma wadda aka rabbuka wa makala wala lakhiratu khairul laka min alula mun ji wannan haka aka ce malamai to sai muka ce to a koya mana wannan din kar a raba mu da wanda kakanninmu ya yi ina fata ana fahimta wannan shine haka ake gyara amma ka zo ka ɗebi ka yi ɗiban karan mahaukaciya da daidai da ba daidai ba duk ka ce duk ba daidai ba ne to shine ba mu yarda da shi ba to sai aka ce idza qila lakum tafassahu fil majlisi in an ce ku matsa a wurin zama fafsahu yafsahillahu lakum to ku matsa Allah zai matsa muku zai buɗa muku kuma ku matsa Allah zai buɗa muku karka ce a ni ba zan tashi ba ni ba zan matsa ba karka faɗi haka ashe wannan ya nuna kenan a samu tsari a majalisa a wurin zama ba matsala ba ce sai zama mafi sauƙi shine a samu reserve a wajen zama a samu lamba ko sanin adadin mutum nawa ne za su zo wurin zama a ajiye kujera iya adadin mutanen sannan a ce nan wurin zaman wane ne nan wurin zaman su wane ne nan reserve ne a samu oshas waɗanda za su dinga raka mutum zuwa gurin da ya dace da shi da ya zo waje wannan ya dace da karantarwar ƙur'ani kenan ina fata ana fahimta karka zo ka ce wannan ai zama ai wannan taron yahudawa ne ya za a ce wai an ware high table ah? to wannan an ce idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahi Allahu lakum wa idza qila shuzu in an ce ma ku tashi ba wurin zaman ku bane nan ba irin ku bane suke zama a nan fanshuzu ku tashi yarfai Allahu alladhina amanu minkum Allah yana daga masu imani wani ya fi ka imani saboda haka an zo masallaci a nan zai zauna kusa da liman saboda yana da imani ba irin naka ba ce a ah, ai eh, eh, menene inna akramakum inda Allahi atikakum to kai a atika din ne <laughs> Halagata ta wala imani a zuciya yake to ai akwai aikin aikin kwarai kuma a sarari yake yi kokari kai ma ka zama mai aikin kwaran mana alaga ta mala karkace wai duk ɗaya muke a wajen Allah saboda ka yanzu ma a duniya dole mu zama ɗaya a'a ba za mu ja da kai ba in na ce babanka ya girme ka duk kuma wanda bai yadda baban shi ya girme shi ba to damun karatun duk da ake yi ba da shi ake bai tafi abin shi shi daman sunan shi matsala wanda bai gane baban shi ya girme shi ba kwa ko wanda zai ce min bai yadda baban shi ya girme shi ba to sai aka zo waje sai aka zo wajen taro sai aka ce ga kujera guda ɗaya babban kujera ɗaya ƙarama sai aka ce babanka zai zauna a babbar kujera kai ka zauna a ƙaramar kujera aka ce a ai duk ɗaya muke a wajen Allah alaga ta kana da hankali kuwa da kai da baban naka duk ɗaya kuke to me yasa bai kawo ku duniya rana ɗaya ba can wajen Allah in an je sai an je gaban shi ne zai ware ya ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna amma a masallaci in an zo gaban shi manzon Allah ya ce walyalini minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda za su zama bayana in ji manzon Allah a masallaci in na zo waɗanda za su zama bayana to ya zama ulul ahlami ne ya zama balagaggu ne kar ku kawo min yara ƙanana wannuha da waɗanda suke da zurfin hankali da haka malamai su za su zo sahun gaba da kuma waɗanda suka yi kama da su waɗanda suka san duniya waɗanda in an ce gulob ya mutu za su canja <laughs> alaga ala. ba wanda zai ɗauke gulob ɗin ba <laughs> Allah ya za mu gaba lafiya eh kaza wani lokaci ana ɗan abin da ya fi don an ce ku tashi ku tashi yarfa illahu ladina amanu Allah zai daga waɗanda suka yi imani kai ƙoƙari ka zama kana da alamar imani a zahiri aikin kwarai mu shine imani a zahiri shine maganar Umar da ya yace inna na'malu bizawahir wallahu yatawalla sara'ir mu muna aiki da zahiri ne wanda ya fi yin aiki to shine ne na utul ilma waɗanda Allah ya ba su ilimi kuma waɗanda aka ba su ilimi Allah zai ɗaga musu darajat matakai matakai ba mataki ɗaya ba ne ma malaman wani malamin ya fi wani malamin yau in wani malamin ya shigo sai in saukan ce yi karatu ni ban iya ba don malami na ne ka fahimta karka ce wai don ka ganna a abuja ina wazi, ana sawa a talabishin da rediyo karka ɗauka ban da malami ina da malamai in dinga kirga ma malamai na a ƙasar nan za ka yi su. waɗanda rili na yi karatu a wajen su. ba haka kawai ka gana zo ina ta abin nan ba da ka nake yi ba karantar da ni aka yi ko kana so in gaya ma wasu daga cikin malamai na bari in ɗan gaya ma kaɗan daga ciki daga cikin malamai na waɗanda na yi karatu da su a gabansu akwai malam baban makaranta da yawa ba su san shi ba malami na ne wanda ya karantar da ni karatun allo amma ba shi kaɗai ne ba kafin shi na yi karatu a gidan malam tijjani har yanzu gidan yana nan ana karatu a layin baban anya a jos sannan na yi karatun allo a wajen malam na rogo shi kam yanzu ma babu shi da yawa da wayan nan da na faɗa dukansu ba wanda yake da rai sannan na yi karatun haya islamic a sarkin mangu har yanzu malamanmu da suka karantar da mu irinsu su sheikh sa'idu hassan jingir irin su Sheikh Sani Yahaya Jingir irin su Sheikh Alhassan Sa'id Adam suna nan akwai malamai na waɗanda na ƙaru da karatunsu ko na zauna a gaban karatunsu irin su malam Ismaila Idris akwai malamai waɗanda na yi karatun fikihu a wajensu akwai wani malami na da na karanta muktasar a gaban shi ana ce da shi malam Muhammadu Rano kuturu ne bai da yatsa amma haka za mu je mu zauna a gaban shi ya dinga kwance mana muktasar so karatu in kana so akwai malamai sama da wasu sama da wasu suke ba daidai suke ba shi yasa ga muna da zaure kullum da safe in ka zo gidana za ga ana karatun zaure in fito in zauna a ja baki in fasa Allah ya sa mu dace wallahu bima ta'maluna kabirun Allah yana sanin abin da kuke aikatawa yau ban ji motsin ladan ba ko karatun ba ba irin na lokaci ba ne yau <laughs> ka za akwai karatun da an fara zai ce lokaci ya yi <laughs>